studio Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau Alhamis 21 ga watan Nuwambar na 2019. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. Tilas nahiyar Afirka ta tashi da kanta domin tabbatar da tsaron kanta da kanta. Wannan ita ce muhimmiyar shawarar da aka cimma a zaman taro kan zaman lafiya da tsaro a Afirka karo na shida a ran talata a Dakar. amurkawa waɗanda suka yi kwazo a kwamfular kafafen yada labarai kan harkokin yara da unicef ta shirya jiya a nan yamai albarkacin cikar shekaru talatin da amincewa da kundin ƙasa da ƙasa na 'yancin yara. a rahoton musamman na wannan shiri za mu yi zancen sake zaunar da 'yan gudun hijira na najeriya su 500 a dan dashi a jihar maradi a ran talata da ta gabata aka kawo ƙarshen zaman babban taro kan zaman lahiya da tsaro a afirka karo na shida a dakar babban birnin ƙasar senegal kakatu da wani ɗan ƙungiyar farar hula na niger ya bayyana cewa muhimmiyar shawarar da aka tsaida a sakamakon wannan taro shi ne afirka da tashi da kanta domin samar da kudaden tabbatar da tsaron kanta da kanta Ana iya hamdala da cewar malarta babban taron sun samu gamsuwa yanzu daɗa abin da ya yi saura sai kasashen Afirka su sanya hannu aljihu don ya zanto nafiyar Afirka ta zuba jari ita da kanta ga batun tsaro. Sa ido ga tallafin kasashen waje ya nuna gazawarsa. Amma mutane sun tunasar da cewar zubin jari ga batun tsaro a nafiyar Afirka tamkar zubin jari ne ga batun tsaro a shimfiɗar duniya. Sha'anin yanayin yankin Sahel sosai ya ɗauki hankalin muhawarar. Don ko yankin Sahel ne ya fi fuskantar lamarin rashin kwanciyar hankali. A daidai lokacin da ake magana ga batun tsaro a nafiyar Afirka aka aiwata hari a ƙasar Mali ranar Litinin da ya haddasa mutuwar kimanin sojoji talatin a yayin wani sintiri da suke yi na gamayyar sojojin Nijar da Mali. Kenan wajibi ne tattaunawar batun tsaro ya ɗau hankali a wannan muhawarar. ma'aikatar bincike a game da al'amuran al'umma da kuma ci gaba ta lasdal ta suma wani taron nazari na ƙasa da ƙasa a game da yanayin addinin islama a ƙasashen afirka ta yamma a nan yamai masana daga dukkan yankin afirka ta yamma ne ke halartar taron dr abdullahi sunai na ma'aikatar lasdal ya mana karin haske yau zance da ake cikin kasashen gana mali senegal burkina niger nigeria boko haram ta tada ma mutane hankali yan jihadi na mali sun tada ma mutane hankali ba a kwana biyu ba a ce yan jihadi ko yan boko haram sun kashe cikin kasashen da suke abin da suke hidi dan addinin islama ne suke aiki irin waɗannan zanzantuka daga ina suka fito menene ma'anarsu akwai abin da ya kamata mu gane da irin wa'annan maganonin da kuma irin wa'annan ƙungiyoyin da suke fitowa cikin ƙasashen namu in muka yi da wannan taron za mu rubuta wani littafi dan mu bayyana ma mutane abin da muka gano cikin zamantakewa ga da musulmi suke tsakaninsu da kuma su da 'yan uwansu waɗanda ba musulmi ba a cikin ƙasashen gana afirka ta yamma albarkacin cikar shekaru 30 da rataba hannu kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta hakokin yara asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya shirya bikin ba da tukuci ga waɗanda suka yi kwazo a kwamɓalar da ya tsara domin kafafin yada labarai a game da hakokin yaran a watan jiya da ya gabata ne aka kaddamar da wannan kwamɓala saboda 'yan jarida da sauran ma'aikata na kafafin yada labarai musa hassan ya halarci bikin ga kuma fasarar rahotonsa. Da wannan sautin na wakokin yara ne aka buɗa biki ranar duniya domin kare 'yancin yara a cewar wakiliyar kungiyar UNICEF a Niger Felicite Chimbindat. Yara matasa da yara ƙanana yawan wanga ranar ku ce lokaci ne da za ku tilastawa wajen samun wakilai da ma'aikatanni da ƙungiyoyin da za su cika alkawarinsu wajen kare haƙƙin da ɗaukan hanyoyi masu mahimmanci. domin wanga dama ce a gare ku wajen bayyana gurinku da kuma yadda kuke so a yi aikin domin ba wanda zai iya kwato haƙinku. Makasudin taron shine mika kundin kare hakkokin yara zuwa ga 'yan jarida da kuma mika tukunci ga 'yan jarida da suka nuna kwazo a cikin gasar nan ta UNICEF wadda sarauniya ta maraɗi ta lashe tukuncin uku a radio a fannin rubutun jarida da kan yanar gizo Bashir Manzo na shi ya lashe tukuncin farko a jibril na marka na rtn ta tilaberi ya samu tukuncin farko a fannin talbijin yana yi musu tilawa yana tilasta musu su kawo maki mai kyau domin samun damar shiga hilin kwallo saboda kuma suna kaunar kwallon kafa na hada waɗannan abubuwa ne domin kaiwa ga wannan sakamako idan ka samu tukuci a cikin komi ne ne akwai farin ciki ina alakanta wannan nasara ga dukkan kafafen yada labarai na nishar shugaban alkalai juri ya jajanta hukunta rashin kasancewar mata a cikin wannan gasar. Gano yanayin mutunta hakokin yara a Nijar wannan shine gurin kungiyoyin malaman makaranta da na fararen hula ta hanyar wani ayarin wayar da kai wato na incin samun ilimi domin 'yan makaranta a cikin makarantu da dama na yamai ayarin da aka kaddamar a jiya laraba. Isufu Mamu Abdullahi shugabar kungiyar Ed Dignité ɗaya daga cikin kungiyoyi masu wannan shiri ya yi wa Maryama Gello da karin bayani. Tawagar zagayen za ta yawaci makarantu uku na gwamnati uku na masu zaman kansu. Za mu zama daban-daban, za mu kuma yi tattaunawa tare da daraktan bada ilimin firamare na jiha. Mu yi raskunar ingantar batun walwala da 'yancin yara a ƙasar Nijar, musamman ma a yankin Yame da ke babban birnin ƙasa. Mu muna buƙatar canzawa ne da ɗaliban kai tsaye don su da kansu su faɗa muna wani irin gani suke ma lamarin wani aji ake kuma walwalarsu su yaya take da kuma yancin su ga samun ilmantarwa a Nijar. Tare da daraktan za mu tattauna fuskar shiryar da tsarin da gwamnati ya shimfiɗa a cikin makarantu daban-daban. Mu san halin nagarcin da ke akwai ga tsarin wanda ya manta daidai da halayen zamanmu. Matasa zaman lafiya tsaro da ci gaba wannan shine maudu'in da aka tsaida na wata wasar da ake kira spectacle son ilimiyar a sallar can candalo ko kuma sallar jamhuriyar ta sha takwas ga watan Disamba mai zuwa. Kimanin mutane 400 da suka hada da 'yan wasa ne za a dauka a sakamakon gwajin da aka soma a ranar Laraba a gidan al'adu na tilibiri a cewar kwararre a wannan fanni Maigat Abdullahi a zantawar shi da Adama da Dawaki. ababuwan nazarin kwamiti na tsakanin harabobin ministoci ya nazarta ingantawar wanda kuma ya tuntubi harabar hukumar tsar da manya-manyan tarurruka da sabogi na ƙasa kosh biyo bayan haka ne sai mu aka ba mu umarni da mu mai da hankali kan jigon ma'udin bisa matasa zaman lahiya tsaro da batun ci gaba ina ganin dukkan shafuffukan na cikin lokacinsu don mu cimma manufar za mu bi layin samun girkin kyautawar zamantakewa da haɗin kai wanda idan babu su ba maganar ci gaba yau hakikan mun dafa ne ainihin ga girkin wa'anda suka kware bisa kan aikin shafuffukan duka mun shimfiɗar da daidaitawar su kuma mun san wa zai iya yin kaza ko kaza a don mu inganta yaunin da aka aza mana gobe insha Allahu za mu je wajen ɗalibai mu yi makamancin aiki kamar wanga ana iya kimanta yaro 300 zuwa ɗari 400 ta fannin salon rawa da juye-juye choreography don haka sai da mutanen da suka san aikin da ke kishin zuci ga aiwatawa mai fa'ida. A cikin sanar wata ta ranar Litinin da ta gabata, sakatariyar Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta shaidar da cewa Muhammad Sidi Ahmed da aka tsare a ƙasar Gine Biso cikin al'amarin safarar miyagun kwayoyi bai taɓa kasancewa mashawarci a fannin sadarwa na shugaban majalisar ko kuma mai kula da wasu ayyuka a majalisar ba, sannan kuma bai mallaki fasfor na diplomasiya da hukumomin Nijar suka yi masa ba a cewar sanarwar. sama da mutane miliyan biyu ne ke cikin bukatar agajin abinci na gaggawa a yankin sahel da suka hada da burkina faso mali da niger inda ake ta samun karuwar tashe-tashen hankula daga mayakan jihadi a cewar kakakin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ranar talata a birnin geneva haka wani labarin kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa afp ya ambata tare da nanata kalaman kakakin pam hervé verhosel inda ya ce idan ba mu tashi tsaye tun yanzu domin yakar yunwa a yankin sahel ba lahirin al'umma za ta shiga cikin haɗari yaro ɗaya ya rasa ransa mutane biyu sun shi munanan raunuka a cikin wata gobara da ta faru a ranar lahadi a garin alkama ta uku kusa da balayara a jihar tilibiri al'amarin ya wakana ne a daidai lokacin da mutanen garin suka je cin kasuwa kamar yadda mai garin alkama ta uku abuba gumar ya bayyana wa hassan mumuni 距离肯定，肯定。 Mutane na cikin kasuwa ne da dare da muka ga wuta ta tashi cikin wani gida. Matar da ke gidan na da 'yan tawayanta bayan ta musu wanka sai ta ce musu su shiga ɗaki. Ita kuma sai ta shiga wanki. Tana wankin ne wutar ta tashi kuma ba wani namiji a wurin. Mutane da suka zaburo kamin su iso wutar ta kama dakuna yaran na ciki. Sai wani ya yunkura ya faɗa ɗakin inda ya fito da yaro guda kuma ya koma to amma kamin ya shiga ɗakin sai ya runza Shi ma ya toyi taɗa daga baya da shi da yaron sai aka kai su asibiti. Yanzu haka haka da yaran duka suna asibiti ana musu magani kaji yadda lamarin ya afku kuma ba wanda ya san abin da ya haddasa wannan gobara. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. 'yan gudun hijira 500 maza da mata da yara da suka tsere a sakamakon rashin tsaro a arewacin najeriya an tsugune da su a wani wuri a garin dan dashi cikin gundumar gidan rumshi a jihar maradi ɗakuna 86 aka samar a wannan gari muhammad mamman ya halarci shirin na zama da waɗannan mutane ga kuma fasarar rahotonsa Tarbe mai armashi al'ummar garin ɗan daji suka wa 'yan gudun hijira ɗari biyar maza, mata da yara da suka gudu don kaucewa cin zarafi a arewacin Najeriya a isowarsu sabon sansanin su ana ganin murmushi ga fuskarsu 'yan gudun hijirar na kallon sabon mazamninsu aiki ne na albarkar hulɗa tsakanin sashen cibiyar hukumar koli mai kula da 'yan gudun hijira ACR ta maraɗi da ƙungiyar kyautata rayuwar yara APBE a cewar cewar mai kula da sadarwa na ACR Dadiya Atala. Wannan aikin 'yan gudun hijira da suka buƙaci a sake musu mazamni ne ya shafa. A nan ƙauyukan akwai damar kulawa da tsaro. Ana taimakon masu gudun hijira. A yau rana ce da muka fitar da domin samun ma kowa wajen zama. Wajen mutum ɗari da goma sha shida ne. Wurin da suke zama kun ba wani babban wuri ba ne. Eka biyu ne kawai. Shi yasa an ka samu masu gidaje 86 don mutum 86. Ɗan daji gari ne da ke kilomita bakwai ga gidan Rumji da ake malakanin sunan garin samun dama. 'Yan asalin garin ne suka amince da 'yan gudun hijirar su zo su zamna tare da su a cewar mai garin elaji Musa. Lalle akwai amfani cikin wannan al'amari. Musa Malada da maka karɓe su sun kai mana alƙawari za su yi mana furaji. Muna da furajin hawa amma namu ya lalace za a mana kalas shidda. Saura gina ce yanzu daga baya za a kama. Kuma sun yi mana alƙawari za a yi mana likita. Usman wani magidanci ne ɗan gudun hijira da ya samu shigowa a sansanin ya yi mamakin ban sha'awar da ke ga wurin da za su fakewa yana majin shi kam yana cikin yanayin tsaro. mata biyu gara ina da 'ya'ya sha biyu abin da ya koro mu barayi masu kwace ma mutane dabbobi sun kashe mana 'yan uwa sun kwace mana dukiyoyi sun hana mu noma sun hana mu sana'a rayuwa ba ta yiwuwa in ba da waɗanda abubuwa yanzu duka alhamdulillah ana kula da mu da iyalanmu ana ba mu abinci ga asibiti ana ba mu magani mu Allah godiya Sansanin ɗan daji ne na biyu da ya karbi 'yan gudun hijira bayan na garin kaka wannan sakewar mazamnin ya inganci ne daidai da manufar buƙatar ACR da ke son ganin 'yan gudun hijira an zamnar da su kilomita hamsin akalla daga iyakar inda suka fito. a gaida gungun maman anthony karshen shirin kenan kuma da maraicen yau idan an jima wato musa hassan zai shigo ɗakin magana domin gabatar da labarai da harshen zabarmanci can bayan labarin harshen faransanci akwai maimacin muhawarar studio kalangu da harshen faransanci kan maudu'in ko za a iya sake zaman sassantawa ta siyasa tare da dukkan bangarori a nijar a gabatarwar muktar hamadu ai saurare lahiya